This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 41 da wurare biyu a kan mita 49 da mita 60 da kilo has 1530 a matsakaicin zango ko kuma ku ji shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da niyya fm ko ku ji mu ta intanet a voa hausa.com Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke fatan kun tashi lahiya da wannan sahiyar Alhamis da farko ga kanin labaran duniya. koriya ta arewa tana nema panama ta saki wani jirgin ruwa mai dauke da tutar pyongyang da aka tsare a yankin ruwan panama sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka john kerry ya ce isra'ila da falasdinawa suna gusawa ga sake zama kan teburin tattaunawar wanzar da zaman lafiya da junansu kana yau gwarzon yakin ware launin fata tsohon shugaban ƙasa afirka ta kudu nelson mandela yake cika shekaru 95 da haihuwa To bayan labaran duniya muna tafi da rahotanni biyu daga Najeriya na horko akan ganawar da ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar da 'yan kasar mazamna Najeriya daya kuma daga Taraba akan dubban ma'aikatan bogin da wani aikin tankaɗe da rairaya ya bankaɗo. Grace Alheri Abdu tana tahe da shirin domin iyali sannan ku ji nasihar Ramadan daga ƙasar jamhuriyar Nijar amma da horko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Koriya ta Arewa tana nema Panama ta saki wani jirgin ruwa mai dauke da tutar fangen da aka tsare a yankin ruwan Panama tana mai cewa an sayi makaman na kasar Cuban da jirgin ke dako ne ta hanyar da ta dace. A cikin wata sanarwar da aka bayar da maraicen jiya Laraba, ma'aikata harkokin wajen Koriya ta Arewa ta bayyana makaman da ke cikin wannan jirgi a matsayin tsofaffin makamai na cuba da suka fara lalacewa waɗanda kuma ta yarda za ta gyara ƙarƙashin wata yarjejeniya sanarwar da ta yi kira da a saki jirgin ruwan da ake kira chong chong gang da ma'aikatan shi ba tare da bata lokaci ba 'yan sa'o'i kafin nan panama ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da cikakken bincike kan kama wannan jirgi yayin da ake ta zarge-zargen cewa jirgin na koriya ta arewa yana fasikorin makamai ne abin da ya saba wa takunkumin majalisar ɗinkin duniya ministan tsaron panama jose ruwan molino ya ce gwamnatinsa ta nemi majalisar ɗinkin duniya ta faɗa mata yadda za ta tunkari wannan lamari ya kuma ce panama na da niyyar miƙa majalisar ɗinkin duniya wannan jirgi Magoya bayan hambararren shugaban ƙasar Misira Muhammad Morsi suna ci gaba da zanga-zangar ƙin amincewa da sauyin da ake samu a harakokin siyasar ƙasar bayan da aka kafa sabuwar majalisar zartaswa ta wucin gadi ba tare da samun wakilcin jam'iyyun Islama ba. Dubun dubatan masu zanga-zanga sun taru jiya Laraba a ƙofar babbar hedkwatar ma'aikatan gwamnati da ke birnin Alkahira suna kira a maida Mr. Morsi bisa karagar mulki. ana kyautata zaton zanga-zangar za ta ƙara yin ƙarfi bayan buɗe wato bayan buɗe baki babbar jami'ar harkokin ƙasashen ƙetare ta ƙungiyar tarayyar turai catherine ashton ita ce jami'ar ƙasar waje ta baya bayanan da ta gana da shugabannin gwamnatin riƙon ƙwaryar misira da suka hada da shugaba adli mansur yayin ziyarar da ta kai babban birnin ƙasar misira ranar laraba ba kamar ziyarar da manzan amurka william burns ya kai farkon makon nan ba ashton ta gana da kusoshin kungiyar 'yan uwa musulmi kungiyar kishin islamar ta jaddada cewa lallai ne a mai da hambararren shugaban kasar bisa karagar mulki ta kuma ki amincewa da shiga wata gwamnatin riƙon ƙwarya sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka john kerry ya ce isra'ila da falasinawa suna gusawa ga sake zama kan teburin tattaunawar wanzar da zaman lafiya da junansu kerry ya shaida wa manema labarai jiya laraba a judan cewa tattaunawar da ya yi da jami'an isra'ila da na falasinawa ta rage bambance-bambance da ke tsakanin bangarorin biyu and i know that despite everything else that is happening in the region despite all of the pressures of neighboring states ya ce na sani cewa duk da abin da ke faruwa a yankin duk da matsin da suke fuskanta daga kasashen da ke makwabta da 'yan gudun hijira duk da tashe-tashen hankula da ake fuskanta a waɗansu wurare gaskiyar ita ce ɓangarorin biyu suna ci gaba da aiki tukuru har izuwa yanzu suna ƙoƙarin ganin sun samu hanyar da za a samu nasara ya kuma gargaɗi ɓangarorin kada su ɗauki matakin da zai mai da hannun agogo baya ya bayyana haka ne a Amman a ziyararsa ta shida zuwa gabas ta tsakiya tun da ya zama sakataren ma'aikata harkokin wajen Amurka a farkon wannan shekarar. Tun farko jiya Kerry ya yi wa shugabannin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da wakilan ƙasashen larabawa da suke goyon bayan shirin cimma zaman lafiya na mai gaba ɗaya a yankin. Ya kuma gana da Sarki Abdullah na Jordan. An kuma shirya wasu daga bisani a jiya Laraba da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas. Kerry ya mai da sake farfado da tattaunawa tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa da ta ruguje a cikin shekara ta dubu biyu da goma ɗaya daga cikin muhimman ayyukan da zai ba da ƙarfi a kai. Ya faɗa wajen taron manema labarai na jiya Laraba cewa ministocin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawan sun shaida mashi cewa rikicin yankin Falasɗinawa da Isra'ila shine masababin rashin zaman lafiya a yankin da kuma sassan ƙasashen duniya da dama. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau gwarzon yaƙin wariyar launin hwata kuma tsohon shugaban ƙasar Afirka ta kudu Nelson Mandela yake cika shekaru 95 da haihuwa yayin da ya shahe sama da wata guda asibiti sakamakon ciwon huhun da yake fama da shi. Mutanen ƙasar Afirka ta kudu suna shirin gudanar da bukukuwa da yawa a yau Alhamis ranar da aka keɓe musamman ta zamo ranar ayyukan gayya ta ƙasa da ƙasa. Ranar cika shekarun shi da ake kira Mandela Day ko kuma ranar Mandela ana kira ga jama'a su ba da gudunmawar mintoci 67 na lokacinsu domin gudanar da wani aikin jin kai ko kuma minti ɗaya kan kowace shekara ɗaya da ya shahe yana gwagwarmayar kwato 'yanci. Ana yi wa Mr. Mandela jinya a wani asibitin Pretoria inda jami'ai suka bayyana halin da yake ciki a matsayin matsananci sai dai baya ƙara tsanani. jiya laraba yar shi zinzi mandela ta ce yana samun sauki sosai kuma yana yiwuwa a sallame shi ya koma gida nan ba da dadewa ba lauyoyin edward snowden sun ce mai yiwuwa ne dan kwangilan ayyukan leƙen asiri ta hanyar na'urar ya nemi zama dan ƙasar rasha snowden dan shekaru 30 yana makale a sashen yada zango na tashar birnin moscow na tsawon mako hudu yanzu yayin da yake neman mafakar wucin gadi a rasha ya ce yana so ya wuce zuwa latin amurka sai dai lauyan shi anatoli kurochena ya ce snowden ya faɗa mashi cewa mai yiwuwa ne ya nemi izinin zama ɗan ƙasar rasha amurka tana nema a ta sakiyar snowden domin amsa laifukan leƙen asiri da ake zarginsa da aikatawa bayan da ya fallasa ayyukan sa ido da cibiyar tsaron amurka ta nsa take gudanarwa rasha ta ki ta sakiyar snowden sai dai shugaban kasar vladimir putin ya ce dangantaka tsakanin moscow da amurka ta fi muhimmanci da rashin jituwa da akan snowden labaran duniyar kenan kuka saurara Ministan harkokin wajen ƙasar jamhuriyar Nijar Bazum Mohammed ya bugi jaki kuma ya bugi taiki a lokacin da yake ganawa da 'yan ƙasar ta Nijar mazamna Najeriya a birnin Abuja waɗanda suka gabatar mishi da irin ukubar da suke sha a hannun jami'an tsaron Najeriya ga Nasiru Adamu El Hikaya. Jamhuriyar Nijar za ta ƙara ɗaukar muhimman matakan diflomasiyya don kare martaban 'yan ƙasarta da ke kokawa ana gallaza musu a nan Najeriya. nan ma da ppn nijar din ne a taro na musamman da ministan wajen nijar din bazum muhammad a ofishin jakadancin kasar da ke nan abuja a kwanakin nan dai jami'an shige da ficen najeriya sun matsa kami wajen kamawa da iza 'yan nijar gida matukar dai aka samu basu da cikakkun takardun zama Bazum Muhammad dai wanda ya albishir ga 'yan Nijar na kyautata tattalin arziki da zarar an fara cin gajiyar fetur da fara aikin kamfanin ma'adinin uranium don ma dai kawai 'yan Nijar din su watsar da cirani su koma gida ya garzaya don kai wannan korafi ga gwamnatin Najeriya. Na gan fotonin yadda ake kama mutane ake eh, bar su ba tare da an ba su kayansu da tufansu aka zamanar da su sai ka ce bisashe wannan duk ba daidai ba ne mun sha ja hankalin 'yan uwanmu na najeriya san wannan amma za mu kara ja hankalin su bayan wannan hirar da ne da 'yan nijar mazauna na abuja lalle hankali na ya tashi sarai kuma wannan za ni ga ma 'yan uwanmu na najeriya eh, su ce ma 'yan sandan nasu ya kamata suna sara suna duba bakin gatari girma minista an ce daga can ma jamhuriyar nijar akan samu matsalar jami'ai suna sakaci wajen barin waɗanda ba su da takarda su shigo ya nuna kuma akwai matakan da ba kwa ɗauka kina a cikin gida. hakanan ne kana da gaskiya mun sha kira ga minista na cikin gida na ya ja hankalin eh, 'yan sanda da suke iyaka na su hana 'yan nijar masu shigowa najeriya ba tare da sun zo da takardun su ba amma bai maganin komi kenan akwai ragwadiyawa cikin aikin da mu ya kamata mu yi ba 'yan najeriya kaɗai ba ne suke da laihi ba gwamnatin nijar kaɗai ce take da laihi su ma 'yan nijar masu zauwa nan suna da laihin nasu kenan laihi yana gare mu yana ga 'yan nijar masu zauwa najeriya kuma yana ga hukumomin najeriya kowanne cikinmu ya kamata ya lura da haka kuma ya sake eh, abin da ya saba yi mukaddashin shugaban 'yan nijar mazauna najeriya abubakar khalid wanda ya gabatar wa ministan shaidar wani hoto da ke nuna cin zarafin 'yan nijar ya faɗi takamaiman abin da suke bukata. mun a in dai ta magana aka bar mu lafiya mu da takardun mu wayanda ba su takarda kuma a gida sun yi takardu sun zo nan ba mu da wata matsala ban da wannan shi ya kan mu a abin kenan gwamnatin ne zai ɗauki mataki tun daga bakin boda mutane duma shigowa su zo da takardun su ai musu kashi tun da muna karkashin protocol na ECOWAS ne kana da dama wata uku ka zanna in ba ka yi ba ka koma amma ka zo ba takarda na burodi ba na komi a kama ka ka wahalar da shugabannin kungiya ka wahalar da ambasada a bata ma gwamnatin Nijar suna. Kamar yadda mawaƙi gawa filin gike cewa Najeriya da Nijar daidai suke ba mamaki matakan diflomasiyyar su sa sararawar lamura. Nasiru Adamu El Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. daga jihar Taraba ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton cewa wani aikin tankaɗe da reraya da nihin tantance yawan ma'aikata don a fara biyan sabon albashin Naira dubu goma sha takwas ya bankaɗo wasu ma'aikatan bogi su fiye da dubu biyu. yanzu haka dai cikin wasu ma'aikata a jihar taraba ya ɗibi ruwa biyo bayan sama aikin tantancewa da gwamnatin jihar ta soma mun bankaɗo ma'aikatan bogi a wani yunkuri na sama aiwatar da biyan sabon albashi na naira dubu goma sha takwas a matsayin karamin albashi tuni har ma'aikatan kanan hukumomi da su tantancewa zai fi shafa su fara kokawa. sunana muhammed jauro gaskiya abun da ke mana a sikirini especially ma a wa'innan lokal gama mu gaskiya mai da mu akwai shanayen ware gaskiya irin kula abun da ke faruwa a kula gaskiya baka da uwa murhu kana kana ji kana gani akwai sunan ka wannan abun ka rasa mu muna son kwamiti su dube mu da idon rahama don gaskiya ba sa mana adalci kun da yake faruwa mu mun shiga aka zo wani list zaka kawo na sikirini mafi yawan mu kamar ni kamar da nake magana da kai an samu sunana a omission babu sunana so sun dauki complainers akan cewa za su kai beru muna fatan beru za su duba su mana eh, abu na rangwame su mana adalci domin ardo kan gaskiya mu kan ba mu jin daɗi mu ana takura mu mun da mu da wa murhu ita ma wannan ma'aikaciyar da ta nemi a saka sunanta ta fa bayyana halin da suka tsinci kansu sakamakon soma binciken dai ma'aikatan ƙananan hukumomi yanzu ana screening kuma gashi ana nuna son kai mu masu takardu a hannu slips ba ana nuna mana bambanci wani ya zo bai da slip sai a shiga mishi screening ba za ma a bincika abun da ya kamata ba kuma gashi salarin mu har yanzu ba a biya ba to sai dai a martani ta maida gwamnatin jihar Taraban ta ce manufar tantancewar shine a bankado ma'aikatan bogi da hakan zai bada dama na biyan sabon karin albashi tare ma da daukan sabbin ma'aikata. Honorable Marafa Bashir Abba da ke baiwa gwamnan jihar shawara ta fuskacin harkokin ƙananan hukumomi da masarautu ya ce kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu don tuni a gano ma'aikatan bogi fiye da dubu uku. Ka ga yan ciccire wannan ma'aikatan bogi za a iya samu dama a yi wani sabon daukawa ma za a employ yara. Muna tabbatar ma da jama'a ko kuwa da ma'aikatan local government ba wanda zai rasa albashin shi. Dama screening in aka soma shi dole za a samu uh, kurakurai to amma duk wayanda suka ba sunayen su bai fita ba za kawo su nan za mu haɗa za a je a biya su albashi su ita ko hadakar kungiyar kwadagon Najeriya NLC wanda ta amince da aikin tantancewar ta ce za ta ci gaba da sa ido don kada a cuci ma'aikatan da ba sa da laifi Kwamar Mark Ishaku shine shugaban kungiyar kwadago a jihar a biya wa ma'aikata daidai 18,000 din yanda doka ta kai kuma a lokacin screening muna wuce mu ga yadda za a kara sa bara mu so a yi wannan din maybe a kawo kuma baya cikin wannan training din ba Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya yi foundation na nazarin wata mummunar sana'a da waɗansu suka shiga a Najeriya, inda ake keta hakin bil'adama a matakai daban-daban ta wajen saye da sayar da jarirai. Sau da dama akan haɗa baki da likitoci da unguwar zoma da mutane da dama da sukan ɗauki rantsuwa ta kula da rayukan al'umma. kafin mu gayyaci wata jami'ar kyautata rayuwa al'umma a nan amurka domin ganin yadda cibiyar take sa ido a wannan fanni bari mu fara a gida najeriya na kuma gayyaci wata babbar jami'ar irin wannan ma'aikata a najeriya martha swamin wadda na fara da tambaya ta ainihin aikin wannan ma'aikata ma'aikatan welfare ita tana kula da lafiyan yara da kuma rayuwan yara gaba ɗaya wato wannan ma'aikatan tana so yara su samu yancinsu inda ba za a cuce yaro rayuwar yaro ba a yaro ke ta girma kada wani ya ci amana ko kuma ya cuci yaro da kuma fannin zaman mata da miji in akwai rashin jituwa wannan ma'aikatan na kokari ta ga cewa an sasanta tsakaninsu da kuma rayuwar jama'a gaba ɗaya wannan ma'aikatan tana kunshe da tana rike da duba cewa jama'a sun samu yancinsu da kuma zaman lafiya gaba ɗaya. To, kama waɗanda ba sa haihuwa ko kuma akwai wani ɗan riko da suke so su ɗauka, wace hanya ake bi idan mutum yana neman ɗaukan yara haka? Idan kana bukatan yaro baka taɓa haihuwa ba watakila kun yi aure sai kamar shekaru ba ku samu yaro ba, amma kuma kuna marmari ku samu yaro sai ku rubuta takarda wannan ma'aikatar cewa kuna son a taimaka uku da yaro to wannan ma'aikatar kuma ki bincike a kan ku su tabbatar cewa asibiti ta riga ta dube ku ta ga cewa babu halin haihuwa. sa'anan na biyu wannan ma'aikatar kuma za ta sake bincike ku ko ba ku sani ba cewa ko kuna da yanci kuna da hali da za ku iya ku lura da yaro nan kuma za a kira ku a yi tattauna tare da ku dalilin da kuke bukatan wannan yaro da yadda za ku yi ku rike wannan yaro din sa'annan wannan ma'aikatar kuma za ta duba ta gani ko kun dace a baku wannan yaro sa'annan a rubuta wa kotu cewa an bincike ku an gani lalle kun kai wanda za a iya a baku wannan yaro din ya zama naku sannan kotu kuma za ta sa hannu wato abinan eh, eh, magistrate court kenan ko kuma high court of justice su ne za su sa hannu cewa sun yadda da abin da wannan ma'aikatar ta faɗa cewa ku kun kai wanda za a ba. Yakan ɗauki eh. lokaci kafin iyalai su sami yaron da za su ɗauka? Baya cika daɗewa fa idan eh, wa'annan eh, iyalin idan sun kamar sun cooperative da wannan ma'aikata baya kan daɗewa domin akwai yara already akwai yara da suna nan a gidan reno wanda an riga an kai su asibiti an masu gaji ana da su a ce misali komai da komai da zai yi watakila ya ɗau wata ɗaya ko sati uku. To kuna sane da rahotanni da suke nuni da cewan akwai waɗansu ko dai gida da suke fakewa a matsayin gidajen marayu ko kuma waɗanda suke ayyukan jin kai har ma da waɗansu ɗakunan shan magani da asibitai da ake haɗa baki da su ana sai ka ce a fataucin yara cinikin yara ta ba mu taba jin wannan ba ma domin gaskiya eh, irin wannan ya ban laifi ne wanda har zai kai ga eh, mutum ga tafiyan prison har eh, kwanakin ran shi domin ciniki yara gaskiya babban laifi ne an yaro daidai da mutum yake kamar yadda ni yake ke kike kowa yake an an zo an dauke ni an je ana kasuwa da ni ni zan yarda ne to yaro bayi da baki ne shi yasa wannan ma'aikatar dole su saya wa irin wa'annan yara din duk wanda aka kama shi da irin wannan laifin gaskiya za a sharanta shi to idan akwai irin wannan dokar ashe kuwa lallai akwai yiwuwar shawo kan matsalar Idan Allah ya nuna mana shirinmu na gaba za mu duba matakan sa ido da ake ɗauka ƙasashen da suka ci gaba da kuma yadda lamarin yake a Najeriya. Kafin nan a madadin bakuwar tamu Mrs. Martha Swamin babbar jami'ar ma'aikatar kyautata rayuwa al'umma a Najeriya da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Minene duniya, minene dadihin duniya. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. A gaida innar amal. Yanzu kuma daga birnin Yamai ga Sheikh Ahmad Lazare da nasihar Ramadan akan mahimmancin girmama makwabtaka. Watan Ramadan ya zagayo kowa sai sai muke. wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad ali tayyibin tafirin. makwabtaka ko zamantakewa tsakanin mutum da mutum wani abu ne da yake da girman tushe a nassin alkur'ani Allah yake ce mana wa ina hadin min mushriki na stajaraka fa ajiruhu hatta yasma Allah sun kuma ma'amana ko da a ce wani wanda ba musulmi ba ya zauna da kai ta hanyar makwabtaka kai ya kan kokarin ka ga cewa ka kiyaye haƙƙinsa na makwabtaka ka isar masa kira na hanyar Allah ta hanyar makwabtaka sannan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yana ce mana ma zala jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisahu irin haduwa ta da jibril yayi ta mini wasici na in kula da makwabcina in kula da makwabcina in kula da makwabcina yace har na kai ina tsammanin cewa wala Allah za a kai wata ranar da za a ce idan ka mutu duk abun da ka bari makwabcinka ne zai gaje ka makwabci iri-iri ne akwai makwabcin da aka ce yana da haƙƙi guda biyu a kanka akwai makwabcin da yake da haƙƙi guda uku a kanka akwai makwabcin da yake da haƙƙi hudu ma a kanka akwai makwabcin da haƙƙinsa guda ɗaya ne a kanka makwabcin da haƙƙinsa guda ɗaya ne a kanka ɗan adam ne ba musulmi ba kuma ba ɗan uwanka ba babu abun da ya haɗa ka da shi amma mutum ne to yana da haƙƙinsa na mutum ka kula da shi don shi mutum ne makwabcin da ke da haƙƙi guda biyu a kanka ɗan adam ne kuma ɗan uwanka ne amma ba musulmi ba ne yana da haƙƙi guda biyu ka kula masa da wannan haƙƙi ka kiyaye su akwai makwabcin da yake da haƙƙi guda uku ɗan adam ne ɗan uwanka ne kuma musulmi ne kina haƙƙi guda uku akwai wanda yake ɗan adam ne musulmin ne makwabcinka ne kuma malaminka ne ko ko kananka ne ko wani abu mai kama da haka wannan haƙoƙi duka wajibinka ne ka kula masa da suwa saboda duk wanda ka bari za ka ji lahira Allah ya tambaye ka to musamman a cikin wannan wata na Ramadan wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake ce mana wallahi bai yi imani ba wallahi bai da imani aka ce waye yace wanda ya ci ya koshi ya bar makwabcinsa yana fama da yunwa watan to kahin mu kai ga takaitattun labaran duniya ga wata nasihar da ya zama musiba duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin alluran nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya haɗa da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da ƴaƴanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ustaz tijjani bala kalarawi kenan yanzu kuma ga grace alheri abdu da takaitattun labaran duniya wani babban kwamandan kungiyar taliban a pakistan ya rubuta wa budurwar gwagwarmayar nan da mayakan taliban suka harba yana bayyana nadama da harin da aka kai mata yana kuma kira gare ta da ta koma gida a cikin wasiƙar da ya rubuta zuwa ga malala yusuf da za a fitar jiya wato da aka fitar jiya laraba adnan rashid ya ce ya yi mamaki da harbin ya kuma gwamnati da ba haka ta faru ba sai dai ya ce ba a kai mata hari sabili da tana goyon bayan ilimin 'yan mata ba sai dai kawai domin abin da ya kira kamfen bata sunan taliban an harbi malala da wata 'yar ajinsu lokacin suna dawowa daga makaranta a kwazazzaban Suwa na ƙasar pakistan a cikin watan oktoba bara a wani harin da ya sa duniya ta san da kamfen ɗinta kan ilimin ƙananan yara a cikin wasiƙa da rashid ya rubuta ya yi kira ga malala 'yar shekaru goma sha shida da ta koma gida ta kiyaye koyarwa addinin islama da kuma al'adar pashtun ta kuma shiga makarantar addinin islama ta mata koriya ta arewa tana neman panama ta saki wani jirgin ruwa mai dauke da tutar pyongyang da aka tsare a yankin ruwan panama tana mai cewa an sayi makaman na kasar cuba da jirgi ke da ne ta hanyar da ta dace da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi idan allah ubangiji ya guda mana mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye ka hammi sallama da ku ga gaisuwar sashen hausa zuwa ga hajiya hauwa garba briel wadda a kwanakin baya kaddara ta haɗa ma kuma Allah maɗaukakin sarki ya wanke ta Allah ya kiyaye gaba ya kuma tsayar nan kuma kar Allah ya maimaita abin da ya faru yanzu a madadin grace alheri abdu da Jodone cubahir wanda ya hada mana sauti da injiniya mu mr john ne ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya sai an jima da hantsi da izinin allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.